Ƙasar Chadi ta ɗauki aniyar raɗin kanta na dafawa ƙasar Nijar a yakin da take yi da 'yan ta'adda a yankin kogin Chadi. Sannan kuma abu ne da ke kare ƙasar Chadi da kanta idan aka dubi yanayin da take fuskanta na fama da gwagwarmaya na yakar 'yan tawaye a wani bangare na ƙasar ta. Kenan ya zame mata cilasta fatattaki waɗannan makiya. Eh kam, shanye dakarun ƙasar Chadi daga Nijar yana iya yin tasiri a game da barazanar 'yan ta'adda. Idan ƙasar Nijar tun dama bata kwana da shirin abun yana iya kasancewa haka ba idan dakarun waɗansu ƙasashe suka janye. Haka wannan yana iya shafar Faransa ita ma rana tsaka ta janye dakarunta daga Nijar. Saboda tallafin wata ƙasa wajen tabbatar da tsaro abu ne da yake da matuƙar tsada. Don haka idan abun ya yi ƙamari ƙasashen suna iya sake tunani na dawo da hankalinsu wajen daidaita tattalin arziki. A bayyane yake tare da shanyewar sojoji nan da watan Disamba a yankin kogin Chadi, 'yan ta'adda suna da cikakkiyar dama na sakewa da walawa su samu sarari. Sannan kuma ana tunanin an murkushe Boko Haram, amma a zahiri ba a kawo ƙarshen Boko Haram ba. Ana iya cewa suna nan suna sake shiri, kamar yadda gwamnatocin ƙasashe suke haɗa kai wajen yaƙar 'yan ta'adda. Haka su ma 'yan ta'addan suna shirin domin ci gaba da aiwatar da ayyukansu na ta'addanci. Mayakan Boko Haram suna da cikakkiyar damar kai hare-harensu ganin fakewar Komadugu wanda akwai matukar bukatar sojojin Najeriya su ƙara matsakaimi. Sannan kuma mu da kanmu ya kamata mu yaƙi 'yan ta'adda da kayan da muke da su. Maimakon mu yi jiran tsammanin taimakon waɗansu ƙasashe wajen yaƙan waɗannan 'yan ta'adda. c'est que c'est l'extérieur qui nous aidera à combattre.